Salamu Malam Ibrahim Awal Usama yana ɗaya daga limamin masallacin nan ko masallacin nan na Apo. Shin me biyo baya ne mun ji kuma yanzu kamar abun ya canza amma sallami Malam Nuru daga limancin gaba da. Eh abin da ke faruwa a ko da yaushe da an dakatar da shi sai bayan azumi kamar sati uku. Daga baya kuma aka rage aka roƙa aka koma sati biyu. Daga sati biyu kuma aka dawo sati guda. Da niyyar cewa matsalolin shi shi ya sani kuma shi sanata ya sani tunda sun magana a yadda yake faɗi da shi da shi to ƙarshe sai yadda nake samun labari sai ga waya shi malam nuran ya kira a yadda suke faɗi ya kira wani daga cikin 'yan kwamitin yana ce mai wannan fa juma'a fa idan ba a bar shi ya sallar juma'a ba za a iya yin rigima a masallaci sai wancan dan kwamitin ya ce to ka sa a ƙona masallaci ka daɗe ba ka sa a ƙona masallaci ba to wannan yana ɗaya daga cikin da kuma wasu kalamai da ya rinka fiddawa wanda ya ƙara cinzira shi sanata ɗin har ma suka zauna na zo na iske suna tattaunawa da wasu daga ciki amma suka yanke hukuncin cewa sun sallame shi don lokacin ni kankin kaina na ce tun da yawancan ya hau wannan bangaren ya hau bai kamata ma ya ci gaba da ah, magana ba. Malam Usama wannan ya nuna da yanzu gaba ɗaya an ɗauki mataki an sallami ko an kori Malam Nuru Kali daga limanci a wannan unguwar. Eh gaskiya ni lokacin muna ƙoƙarin sasantawa sai da aka ban takardai na karanta na ga kuma dai an yi bayani ɗaya bayan ɗaya har da wani zama guda ɗaya da aka taɓa kiran mu akai. Amma a ƙa'ida chairman ba zai iya sallaman mutum shi kadai ba dole akwai management committee kamar yadda aka sani da kuma wasu masu ruwa da tsaki sannan kuma sai an tsaya an duba ainihin laifin ya yi daidai da wanda za a sallame a shari'a saboda ko shugaban kasa bai da damar ya ya dauke ka aiki kuma ya kore ka haka nan ba tare da ainihin ya fi ka'idar da zai iya kore ka ba. Wato malam Usama ba ma dalilan kora ko rashin korar ba yanzu dai ta tabbata cewa e, kwamitin masallaci sun ɗauki matakin korar malam nura daga wannan limancin. eh gaskiya haka ne sun riga sun bada wannan sanarwa kuma da na ƙara bincikawa don in tabbatar da haka na tambayi man ya ƙara tabbatar min da haka to saboda haka duk da yadda za a yi kokari a gyara mu dai mun yi kuma muna kokari don ya zama cewa mu abin da ba za mu goyi baya ba a kori mutum bai yi abin da ya kamata a kore din ba amma in ya yi to sannan kuma wani sharaɗi wani irin jan hankali aka yi mashi to dama abin da muke kokari mu ji kenan shi yasa muke ta kaiwa ga komowa don a samu a fahimci juna